alaikum wa rahmatullahi wa bayan ka uwa masu albarka ina mana lalai marhabin da sake saduwa a wannan rana ta bakwai wuni na bakwai a cikin wata ramadani mai albarka hijirar manzan ana sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1438 wanda ya daidai da biyu ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 domin ci gaba da fassara littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ake gabatar da shi a Ramadan a wannan masallaci na karamba mai albarka a jiya mun tsaya akan ayata 36 to yau ma dai akan ta ne za mu dora don mu daure insha Allah sai mu ci gaba bismillah الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب بارك الله فيك أجي من يمغانا أكم cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ya ce أحب البلاد إلى الله مساجدها inda Allah ya fi so a cikin garuruwa gaba ɗaya a banƙasa ƙasa shine masallatai wa abghadul bilad ila Allah aswaquha inda kuma Allah ya fi shine kasuwanni muka bayyana alaƙar wannan aya da aya da ta gabace ta Allahu nuru samawati wal ard muka ce wancan hasken wato kamar ka ce fetur din da ake kunna shi ina ne station din ina ne gidan man da zaka je ka sha fetur din kunna hasken ka shine masallaci mun yi bayani daidai gwargwado kuma ajiyan da mai masallaci yake yake ginuwa da me yake tsayawa muka ce ka'ida ce guda biyu Allah ya bayar azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu ar-raf'u ya shafi gini da duk wani abu da zai gyara ginin ya zama cikin tsafta babu kazanta kuma ba a bari wani abu mara kyau ya zo ya same shi ba wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'il adina an turfa sanan ɓangaren bangaren wa yuzkara fi hasmuhu mun ce wannan ya shafi kiran sallah da iqama da sallar da karatun alkur'ani da karatun hadisi da azkar da duk wani dangogi da nau'o'i na koyarwa a cikin masallatai in an yi gene an samar da kyalekyale a masallaci da tsafta haka kawai bai isa ba a'a sai an ƙara inganta shi da koyawa masallata a gina masallaci fizikali a bayyana sannan kuma a gina kimar masallaci a cikin zuciyar masallata to duk wannan bayanan mun yi sai muka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal ko yusabbahu lahu fiha bil ghuduwi wal asal mun faɗi asalin fara farlanta sallah da Allah ya mun ba tarihin cewa sallah da an farlanta ta ne raka'a biyu da safe raka'a biyu da yamma sana aka zo aka mai da ita raka'a biyu biyu so biyar a rana sana aka zo aka da ita kamar yadda muke da ita yanzu raka'a hudu hudu uku hudu biyu ko manzo na sa sami a cikin hadisin sayyidina Aisha take cewa da sallah an farlanta ta ne raka'a biyu biyu mai zaman gida da mai tafiya sai aka cika ta sallar mai zaman gida kuma aka barta a yanda take a sallan matafiyi man da sallan magariba saboda ita ce witrun nahar da kuma sallar asuba saboda ana tsawaita karatu a cikinta sannan ajiyan a bayananmu mun taɓo inda Allah yake cewa rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah masu yin tasbihi masu zikirin Allah masu ta'amuli da masallaci wanda Allah ya ba su ne wasu nau'in mutane wani iri wanda la tulhihim tijaratun wani kwadago ko wani neman kuɗi ko wani iri ne baya ɗauke musu hankali wala bai'un ko ciniki siye da siyarwa ba sa ɗauke musu hankali daga me an zikrillahi daga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala ambatan Allah a zuciyarsu lokacin da suke ta'amuli siye da siyarwar in sun zo mutane suna ojoro suna damfara suna gishu to su wa'annan nau'in na mutane da an zo za a gishin to zuciyarsu za ta kera musu ta yi musu alam da alatin din su cewa lalle wannan ba daidai bane sai tana da Allah subhanahu wataala su kauce masa sannan kuma in suna hada hada da ta'amuli na kasuwancin kuɗi suna ta shigowa to haka ba zai sa idan su ya rufe ba lokacin sallah yayi ya wuce ba tare da sun fifita sallar akan wannan kasuwancin ba sabanin wanda suka damalmala a cikin harkar duniya za ga cewa su harkar duniya wani sai lissafa sallah ta wajen sallar azhar la'asar magariba isha sai yayi ta gaba ɗaya me yasa wai he is busy yana can har kuɗi suna ta shigowa to kaga wannan ai ko nawa ya samu asara sunanta ko saboda ayat da muka kawo jiya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun ya ku masu imani kar ku bari dukiyarku ko ku su ɗauke muku hankali su mantar da ku zikirin Allah subhanahu wa ta'ala tuna Allah duk ko wanda ya haka wato wanda ya bari ‘ya'yansa suka ɗauke masa hankali daga ambatan Allah dukiyarsa su ɗauke masa hankali daga abin da shi ne sanadiyar samuwarsa a duniya wanda shi ne bautar Allah subhanahu wa ta'ala to ai wannan ya yi asara ai wannan ya yi asara to a jiya mun bayyana cewa su wayannan nau'in na mutane wayannan ba sa dauke musu hankali zikirin Allah a zuciyarsa da kuma zikirin Allah a aikace haka in yana ta tara kudin yana tara yana tara dukiyar nan ta kai ni sabi to neman tara dukiyar ba zai dauke masa hankali daga fitar da haƙƙin Allah ba ko fitar da haƙƙin Allah zai tuna Allah ya dora masa wani abu wani sabi a cikin zakka eh inda zaka kashe ta kuɗi duk kuɗin ka in suka taru suka kai nisabi yanzu miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari da wani abu kuka ce miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ba kaɗan yana rubuce ko gashi ne da dubu ɗari da eh, tamanin da bakwai da ɗari da arba'in in kuɗin ka suka kai haka a ciki ba kawai kacal kaso ɗaya cikin arba'in za ka cire kaso ɗaya cikin arba'in to wani sai ga in kuɗin suka taru suka taru sai wani ya ɗauke masa hankali kai wannan dukiyar da yawa ba dai a ƙara gaba in na je inda da aka sai ga cewa abin ya zama asara tare da shi to mun yi wannan ajiya la tulikum amwalukum wala auladukum an zikra ah, na'am la tulihim tijaratun ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما nan za mu tashi Allah ya ce ya khafuna suna yin wannan domin suna tsoron wata rana ta taƙallabu fihi alqulub wal absar da zukata suke jujjuyawa a cikin wannan rana wal absar da idanuwa suke karkadawa a cikin wannan rana wato Allah subhanahu wataala ya faɗi cewa wannan faɗa ya kafu na yawman suna tsoron wata rana yana tuna maka lallai ɗan adam yana da san dukiya kuma yana da san kuɗi zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al haka Allah ya yi ɗan adam ba wani dan adam da zaka ce baya son kuɗi in ka gama wanda baya son kuɗi to nan ba wai lada zai samu ba dan baya son kuɗi a wanda zai samu lada shine wanda yake son kuɗi amma ya fi son Allah fiye da kuɗin an gane ko ga wanda baya son mata to wani ai ba wani lada zai samu lada zai tsaye duk ba shi da shi ladan toshe kunnuwa ba shi da shi ladan jurewa a tsaya kan halakawa duk ba shi da shi saboda ba shi da sha'awa waye ne samu lada mai sha'awar amma wanda yake control din kansa shi ne ma'ana ƙulil mu'mini na ya gudu su rintse wato irin yana ƙoƙarin ya buɗe su kuma suna ƙoƙarin su rufe to aka ba wanda zai ƙi kuɗi inda dai mutum a cikin sens ɗinsa wa inna huli hibbil khairi dan adam akwai son kuɗi haka Allah ya wuce kowa yana son kuɗi to ina son kuɗi yake zama abin ƙi abin zargi shine ka fifita kuɗi akan wanda ya baka kuɗin to wannan shine kalmar abin zargi eh shine ka fifita ah, ka fifita abin da zai gushe akan abin da zai dawama ma ku yanfadu wa ma inda Allah eh abin da yake gurinka ko nawa ne wallahi sai ya kare ko ya kare ma ko ka kare mas ko ku kare wa juna gaba daya sai ya kare dai amma wa ma inda Allah baq abin da yake gurin Allah kuma yana nan a tabbace za mu duba a cikin karatun mu ne wata za mu duba inda Allah yake ninninkawa mu to shine yace la to me yasa su wayennan mutane ai ko tunda kowa yana son kuɗi ai ya kamata ce kowa yana aiki iri daya sai ga kowa zai rufe ido ya wani akan kuɗi sai ya kashe kai ya kashe dan adam ba ruwansa wala wani akan kuɗi zai iya inda za a ce a kona gari sai ya kone inda za a biya shi ai kana gani ko daga wasu an haye su an ba su yan wasu kwandaloli wasu zai su yanko kan mutane an sha kamawa ga an kama ko yarinya ko wani matashi haka kwata kwata ka tambaya nawa bai suka je bi dubu arba'in ba wani abu da aka sa kwanan a facebook wa ake cewa ga miliyan talatin amma za ka zaɓi duk wani memba na family ɗinka ka harbe to comment irin na matasa haka in ka duba comment ɗin za ka sha mamaki wai wani daga cikin comment ɗin da yake faɗa shine mai wani yi samun miliyan talatin din ai kashe shi za su su karɓe miliyan talatin din to gwanda shi ya karɓi miliyan talatin din ya kashe koma waye to haka dan adam yake in irin sa ya zo akan kuɗi rufewa yake abu ɗaya da yake iya control ɗinsa shine imani imani kawai shi yake iya control ɗin ɗan adam akan akan kuɗi amma za ga da kuɗi da mulki da kake gani an sha samu a tarihi ɗaya yawa ubansa ku akan mulki an sha samu ɗa ya kashe mahaifinsa akan kuɗi an sha samu mata ta kashe mijinta akan kuɗi wannan sau shirin masaki ka ji ma a rediyo da yawa aiko wani uba da ya ɗauki ɗansa wai zai siyar wai talaushi ya rame shi a kudin nan a najeriya dume akan kuɗi to me yasa su wayannan mutane suka zama na musamman su suka ture kuɗin dai akan harka Allah ne akan harka Allah ko nawa ne za su kashe akan harkar Allah baya gaban su dukiya ba ta gaban su ba kuma neman ne ba sai ba ko mun faɗa jiya suna nema in dai halal ne suna zage dantse su nema in ka duba sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana zage dantse nema addinin musulunci bai da zaman banza ba bai da ci ma zauna ba bai da ba ku samu ba bai da kallon alama ulahu ba a suna zagewa su nema amma an tashi kashewa harkar Allah to wannan baya gaban su kuma ana cikin neman da an yi maganar Allah shi kenan za su dangwarar da wani neman su koma neman su sai daman kuɗin wasila ne a gurin su yamma nan wasila tsani ne da suke so ya kai su zuwa aljanna zahaba ahlud dusuri bil ujuri abin da suke nema kenan eh in baka nemi kuɗi ba yanzu misali ka tashi gina masallaci sai dai ka ce kai Allah ya hore ko la hasada illa fitnatayn in baka nemi kuɗi ba yanzu ana ciyar wannan ta azumi baka da ko bici ba sai dai a ce da kai ba a samu ladanka ko in baka nemi kuɗi ba dole ka hakura ka dinga karɓar zakka ko to kuɗi abin nema ne abin nema ne sosai ma kuwa amma da sharaɗin ya zama ka ba a zuciyarka to shi sa Allah yake yaba musu me yasa ta suwayen suka fifita zabar zikirin Allah akan kuɗin saboda ya khafu na yauman suna tsoron wata rana ta taƙallabu fihi alqulubu wal absar wanda zukata su ringa rawarwa suna jujjuyawa idanuwa suna jujjuyawa suna tar ba dama da hagu hmm? saboda tashin hankali hararo wannan tashin hankalin shi yake sa su tsoron Allah kamar yadda Allah ya faɗa wailul lil mutaffifin alladhina idza talu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuqsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin to su wannan rana suke tsoro ran da za a tsaya a gaban ubangijin halittu kaga su masu tsufifi ai ba sa ba sa kaga neman dukiya da neman arziki ya dauke musu hankali daga zikirin Allah tunda me ta tsufifi yin ojoro yin kwange gurin kasuwanci in ka tashi siyowa kai sai ka damfar wanda zai siyar ma sai ka dafke hancinsa kai sai masa rantsuwa yanzu abin ya lalace a kasuwa ba riba wata wata kai ma yanzu watakila taimaka masa za ka siya ka nuna masa ma ban da ma dai kaga cewa dai zuciyar musulunci dai kaga sai zai ciyar wallahi ba za ka siya ba kuma aka bashi da shi sai dai asara ka siya raba raba bambancin sa da kyauta kawai kaɗan ne kaɗan ba shi wani abu da bai wuce eh, eh, la'ada ba kuma ga ka tashi siyarwa ka ce ina yanzu ai ba a samun sa ya bata kwata kwata babu shi a kasuwa kai kawo mun irin wannan ba in don dubu goma ka sai sai ka ce kamun shi maka dubu ɗari ina yake to ni ma da ɗaɗɗe ne ajiyayye ne in ban da ma na ganin mutunci ga ba zan sayan ma ba duk dai logic ɗin guda ɗaya nan wancan mutunci sa ake gani aka damfare shi wannan mutunci sa ake gani za a shi to wannan wannan shine ta tsubibi ba wani abu ba yi na wani banza naka dukiya ne ta tsofifi allazi na ktalu ala nati ya in inda a gurin ka siya to sun cika 100 bisa 100 ko in ce 150 bisa 100 amma wa idza kaluhum aw mai yukhsir in kai zaka siya a gurin su ayya ai bisa 100 ko kokari 40 bisa 100 wallahi ka je ka ta ganin wannan yanzu nan zaka sai abu a kasuwa a kaddara ka sai abin nan yanzu yanzu nan ka koma gida sai ka tarar wata bukata ta taso ma sai ka dawo da abin kasuwa ka ce ala gafarta malam wallahi yanzu na sai abin nan wannan abin luxury ne ba wannan sasariyat bane ko ba wani wajibi bane na rayuwa to na sai na ji na tarar mata ta za ta haihu ko ba kuɗi a guri na gashi gashi kaza da kaza dan Allah taimaka ka bani kuɗi na je sai ce ai yanzu kuma sai an yi sabon ciniki to nawa zaka siya min nawa zaka siya in ka siya dubu ɗari wata kila yamma mutum ce ce maka dubu saba'in a garin na ana wannan ko ba a yi wannan ne tadribin wani to Allah ce masu irin wannan ala yadhunnu ulaika mu'minin ba sa zaton cewa annahun mabu'usun za a tashe su ne liyaumin azim a wata rana mai girma wata rana ce yau mai komun nasu da rabbi alamin ba ran da za ka tsaya a gaban dan wanka ba e ba ran da za a tsaya da kai a kotu ba a ranar da za a tsaye da kai li rabbi alamin a gaban ubangijin halittu wannan rana manzo Allah ya ce za a matso da rana a dana milin aw milin kwatankwacin mil ɗaya ko biyu ice fa tasaruhumun nasu bi harriha ranar ta koɗa mutane da zafinta sai kasance wasu suna cikin gumi wasu daidai idan sawunsu wa minhum man ya'khudhu ila rukubatai wani kuma guminsu ya kai har gwiwarsa wa minhum man ya'khudhu ila hiqwatai wani guminsu ya kawo kugunsa wa minhum man yuljimuhu iljamu wani gumin sai ya masa linzami saboda tsabar balbalin bala'i ana gaban Allah subhanahu wataala ran da Allah zai ce anal malik anal jabbar aina mulukul ard Allah ce ni ne mai mulki ni ne aljabbar ina masu mulkin duniya to a ranar Allah ce bai kamata ga dan aljanna bai tafi aljanna alhalin dan wuta yana bin sa bashi dan aljanna fa ba zai je aljanna ban dan wuta yana bin sa bashi sai an sai an warware to irin wannan ranar suke tsoro shi isa shi isa Allah ce ya khafuna yawman E sun san duk abin da suka karba a dan duniya za su bashi taɓa ka lashe ne ko taɓa ka lashe duk abin da suka karba sun daɗe da yawa da shi su shekara 60 suna enjoy sa. daga shekara 60 din nan kana cin daɗin abu ko baka mutu ba to ba daɗinsa kake ji ba sai dai wasu su ji daɗin in dai ka samu kuɗi ka shekara 60 kana cin su a kaddara ka samu kana dan shekara ashirin ka shekara 60 kana cin shekara nawa kenan tamanin to ko baka mutu ba kai kake ci ba kana ji kana ganin sai dai a ci wancan kuwa rana ce ɗaya fi yawmin min kana mi 50 hamsina alfasana Allah ka samu dace shi na Allah ya ce ya khafu na man suna jin wata tsoron wata rana wata irin rana ce ta taƙallabu fihil ƙulubu wal absar wanda zukata da idanuwa suke raurawa suke girgiza suke ta wuri wuri zuciya ba tana dukan uku uku ba ranar dubu uku uku za ta daka ka yanzu aka ce kayi wani abu kai laifi wai wani ne wani bawan Allah da aka tashi ana cikin mota sai ya sace kuɗi da ya sace kuɗi sai aka zo ana cigiya ana lalibe za a caja kowa an shi an biyo layi an taho tiriyan tiriyan tiriyan sauran mutum biyu a zo kansa ita zuciyarsa ba uku ku take duka ba a ranar tara tara take duka wannan falahi fa na duniya ba yake ne cajewa za a yi a cikin mota watakila an mata da yawa dan rarren kwaje shi a dan da doke shi kuma dan ware shi a mota kafin a sauka daga cikin ko amma ya ce zuciyarsa shi a lokacin ba uku uku take duka ba tara tara take duka taɗa yake ya sittiru ya sittiru na can mutum ya sittiru ba lokacin da ya satar amma ikon Allah sai Allah ya rafa masa asiri an zo daga mace ɗaya sai shi sai yau mata ta ce ita ba za a duba ta ba za a caje ta ba ita ko ba ita ta dauki kudin nan ba amma dai kudin amount din ya fi karfin a ce ta tsaya an cire ta saboda shi bar ta biya kawai mutuncin ta ya fi karfin a ce ta saboda wannan amount din a taba mata bangarorin jikinta saboda kawai dan wannan bar ta biya shi ko kuɗi ki wa Allah ki bari ya tsaya ki mana irin kurin nan ne zaka <laughs> da muke so mu ɗauka anan idan ka tsorata ya kake jin zuciyarka tana bugawa wani fa tsoron duniya ne duk wani tsoro da ka shiga ya kake jin zuciyarka tana bugawa ita alƙalbu ba ta zama guri ɗaya daman dole yaushe tana kaɗawa ko in tsoron ya yawa take kaɗawa over amma dama suna cewa da ƙatu ƙalbin mar'i ƙa'ilatun lahu innal hayata da ƙa'iƙun wata wani bugawa zuciya ƙalƙal ɗin da take wai wani agogo ne na Allah ka sa maka a zuciyarka ka sani cewa buga da take das das das rayuwa tana faɗa maka mintuna da seconds ko ka shirya ko ka shirya gashi nan dai agogo an baka sai kadawa yake in lokacin ka ya kare ba ta da kare shi kenan agogo zai tsaya kai kuma wani ranar lahira masgo Allah ka sa mu cika da imani to alqulub tataqallabu fihi alqulub alqulub jam'u qalbin ma tumiyal qalbu qalban illa min taqallubihi suna cewa masu miyar qalbu illa min taqallubihi fahadar ala alqalbi min qalbin wa tahwili ba komai yasa ake kiran zuciya da zuciya ba alqalbu an kalura masu eh, tajwidi mana da iqlabi ko eh canja wani abu nunun ce a mai da tamimu ko kuma masu siyasa suna da inqilab juyin mulki wancan a duya shi koma wancan to haka shine kalbu ba komai ne kalbun ba haka ne yau kana so gobe kana ki yanzu kana cikin farin ciki jibi kana cikin bakin ciki zuciya kenan yanzu mutum yana cikin kafirci sai ga Allah ya tambaye shi anjima sai zuciyar ta juya sai ya musulunta wani kuma aka sai Allah ya kiyashe mu mutum yana cikin bid'a an Allah ya tambaye shi sai zuciyar ta juya sai sunnanta abin da ake fata kenan to shine qalbun shine jujjuyawa na zuciya shi ake yana da me alqalbu shine masu sun qalbu qalban illa min tahawwulihi wannan ya tabbata hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Abu Musa al-Ashari ya rawaito ke cewa inna masu sun qalbu min taqallubihi inna ma mathalul qalbi mathalu rishatin fil fala تعلقت في أصل شجرة يقلبها الريح ظهرا لبطن inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wani hadisin sahihi ne na cikin jami'u as-sahih na Imam al-Albani hadisi na 2365 ce me yasa kiran zuciya saboda jujjuyawarta shi yasa ake kiranta zuciya ce in kana so kana kusan kwatan zuciya kamar kwatan kwatan gashin kaza ne a dokar daji wanda iska ta dauke shi ta makala shi a jikin bishiya take kuma ta kada shi ciki da waje ta juya shi nan ta juya shi nan inda ka san ana juya waina to haka dan adam yake yanzu kai kadai sai ka tsaya a baka zabi zabi wannan ko ka zabi wannan wai kai da kanka sai ka ringa cewa kana ba da labari sai ka ce wata zuciya ta ce kaza wata zuciyar ta ce kaza ta zuciyar guda nawa shine ne ita gare shi ne ta juya nan ta juya nan shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so tari sai kaje ya ce Allahumma ya musarrif alqulubi sarrif qalbi ala ta'ati ko Allahumma ya muqallib alqulubi thabbit qalbi ala dinik ya Allah ya mai jujjuya zukata Allah ka tabbatar da zuciyata daren da kau akan addininka ya Allah ya mai caccan da zukata Allah ka mai da zuciyata ta liƙe akan a ka ya Allah subhanahu wataala wannan ya tabbata hadisin ummu salama da hadisin amr bin as da sauran hadisai masu tarin yawa to me ake nufi da ya khafu ne yawan tataqallabu fihi alqulub wal absar daga cikin abubuwan da ake nufi yanzu zuciya wasu a duniya tana nan cike da girman kai da taurin kai wata cike take da shakka wata cike take da munafurci da kafirci da rashin imani amma daga lokacin da mala'ika ya zo za ta canja daga lokacin da me aliyan zurna illa an humul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka ya ya'tiya ba’adu ayati ya ya'ti ba’adu ayati rabbi kalayen yanfa'u nafsan duk wanda ayata zo masa imani zai duk wani taurin kai yana karewa ne mutuwa ta da ya gama laikun nan kiri-kiri duk kowai ma janyewa zai tunda fir'auna janyewa ba zai janye ba ko fir'auna ba ka duba ga irin fir'aunanci irin nasu yanzu duk tsiyan mutum sai da ce masa fir'auna ko ce kawai wani akwai fir'aunanci to shi original one din wanda kawai in yi tashirin dinarsa ya ga tawaga malam ya ga mamlaka ya ga rindina, ya ga mayaka ya ga gwaraza ya duba a duniya wake irin wake da irin wannan ba irin su irin su ba fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al'ala jiyan mulki ta kama shi kururuwa ya kirari ice ni in ma kuna da ubangiji to ni ne ogan al'ala mafi daukaka amma hatta idza adraka al gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai ma fa da ya mention din bai ce la ilaha illa allah kawai ba sai ce la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila babu wanda ya cancanta da bauta sai wanda dai banu isra'ilan da yake yankawa ala fil wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abana'ahu wa yastahi nisa'ahum su fa dai mai raka mazan ya yanka matan a basu sa musu bauta ba wanda ya rana fiye da banu isra'ila amma lokacin sai ce dai ubangijin su dai shi din wa ana minal muslimin kuma duk da haka ya ce ina cikin musulmi Allah ya ce al'ana ina to haka abin yake kaga zuciyar nan da ta canja ina fir'aunancin ya gudu ina jabberancin ya gudu ina girman kan ya gudu ina allantakar da yake kirari duk sun gudu yanzu ya da shi ma ya miƙa wuya Allah ta taqallabu fihi alqulubu wal absar to zakatan mu'mine ma wannan rana ta sirin garorawa yanzu ka zo ranar lahira nan ga aikin alkhairi nan ga aikin shari a wani ranar zuciyarka ba uku uku ba dubu uku uku za ta ringa duka sai inda Allah ya yi a wani ranar kowa yau mai firin mar'u wa ummihi to duk wani ranar suke tsoro shi ne ta takallabu fihil kulubu zukata suna jujjuyawa wal absaru haka idanu ma eh ranar da ido zai raina fata wato akwai hadisai da ayoyi da yawa duba da lokaci in muka ce mu buɗa nan zamu cinye abin da muke so mu kabarin a yau kuma ba zai samu ba akwai hadisi da ayoyi da yawa daga cikin ma'anar zuciya da ido za su caccanja idan wasu a yau a duniya muzurai isa ne da san tawaro ba kullum yi wa mutane kallon banza kallon uku yi eh in zai kalle kama ba zai wani kalle kai ba kai yana yana kau da kai yana kafafa yana komai idan ya sha kwalli wani ma ya sha gilas mai tsada gilas ɗin dubu ɗari biyar dubu miliyan ɗaya ko eh wai wani ana targe ma sa gilas ɗin miliyan ɗaya to gilas ɗin miliyan ɗaya a daidai status ɗinsa me a status irin nasa me idan ya sa gilas ɗin miliyan ɗaya a targe ma to idan da ya sa gilas ɗin miliyan ɗaya in ba mai tsoron Allah ba ne wani fa sai ce abuja sa akwai mai tsoron Allah da zai sa alamin ɗinka da kake hango haka in ya ka zama ha babba kai ma sai ka ganin meye kamar inda wancan ya ce meye Allah ka samu dace irin wannan idan da zai ga gaskiya kiri da muzu ya ce ƙarya ne ba haka ba ce to a wannan ranar shine zai tashi yana makahu ko wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma wanda ya gaskiya kiri-kiri ta bayyana tarwal da rana daga gagal ya ce ƙarya ce to nan zai rayu cikin kunshi a duniya ke duk fantama wasa da shanawar da kake gani kunci ce so da yawa mutane suna cin daɗi ba sa jin daɗi sannan kuma a ranar lahira za a tashe shi makaho ya ce ya Allah lima ni a'ma me za ka tashe ni makaho kad kuntu basira alhalin ina gani a duniya Allah ce a atatka ayatuna eh haka ayoyin mu suka zo maka fana sita kaman da su wa kazalika al-yawma tunsa kama yau za a mantar da kai da haka zukata da idanuwa za su caccanja da kaza zuwa kaza shine ya khafu ne ta tataqallabu fihi al wal absar liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu saboda Allah ya saka musu mafi kyan abin da suka aikata Allah zai saka musu me to me ken da suka aikata fa ba za a saka musu ba tambaya liyajziyahumullahu ahsana ma amilu Allah zai saka musu ahsan sigatu tafdilun min hasan ko kana da hasan da ahsan da husain husain dan karamin mai kyau hasan mai kyau ahsan mafi kyau ko kana da wannan a kana da qabih ko sayyi mummuna aswa mafi muni ko to du me yasa Allah ce ahsan ina hasan din fa ba za a saka musu ba an to malamai suna cewa hukunce-hukuncen shari'a guda biyar ne kana da wajibi ko wanda shine fardu shine lazim shine hatum duk dai kalmar da ka bashi duk shine kana da mustahab wanda shine mandub shine sunna ko amma a yaran usul fiqh duk kalmomin da ka basu wajib shine abin da dole kai umarni ne daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallam umarni na tilas inda in kai dan Allah zaka samu lada in kuma ka ki babu uzuri zaka samu zunubi wannan wajibi kenan mustahab shine abin da umarni ne daga Allah ko daga manzan Allah amma ba na wajibi ba ba tilas bane in ka yi kana da lada in yi dan Allah kana da lada in ka ki ka bar lada ko ka bar lada amma ka da zunubi sai ko muna da haramun muna da makaru haram ko mahzur ko mamnu duk da kalmomi da suke da wannan وما كان أعضاء ربك محظورا ba ضاء بل ذال ko. Eh. to shi kuma haramun shine abin da aka ce lallai ilalla hani daga Allah ko daga manzo ka bari tilas ka bari in ka bari idan Allah da lada idan kuma ka aikata da zunubi shi kuma makaruhi fa shi ma abin da qur'ani ko hadisi yace ka bari amma ba tilas bari idan ka bar shi dan Allah da lada in kuma kai ba zunubi to sai tsakanin wannan da wannan tsakanin biyun nan da biyun nan akwai abin da ake ransa mubah ja'iz halal duk kalmomin san me mubah shi ba zunubi ba lada ya halatta kai ganin da maka kai a karan kansa ba shi da zunubi a karan kansa ba shi da lada shi me a karan kansa amma niyya za ta iya canja masa salo ko niyya za ta iya canja masa salo to shine mubah to malamai suka ce rukunin farko rukunin farko da wajibi da musahabi shine ahsana ma amilu ko tun daga kana da mubah shi mubah ai hasan ne ko ko ba hasan bane shi kuma makaruhi da haramun kaga wannan ai sayyi ne qabih ne ko amma kaga haramun aqbah an gane haramun aqbah wa aswa to shi na lace liyajziyahumullahu ahsana ma amilu malam yana faɗa a cikin maratsi sa'ud kamar yadda shi um, malam shinkidu ya kawo ita ma rabbuna lam yanha'ahu fa hasan wa ghayruhu al-qabih wal mustahjan ma rabbuna lam yanha anhu fa hasan da abinda Allah bai hana shi ba to nan mai kyau ne abinda Allah da manzon bai hana ba to nan mai kyau ne zaka iya yi zaka iya bari wa ghayruhu al-qabih wal mustahjan wanda kuma ba shi ba abinda Allah ya hana kenan shine al-qabih mummuna wal mustahjan abin kyamata shi yasa Allah a wata aya cikin suratul zumar yace wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun lahum ma yasha'una 'inda rabbihim ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا wa yajziyahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malu eh saboda Allah ya kankare musu mafi munin abin da sa aikata shine me haramun ko wa yajziyahum ajrahum kuma ya saka musu ladan su bi ahsani alladhi kanu ya'malu ga mafi kyan abin da suke aikatawa shine liyajziyahum humullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli me ake nufi da wazidahum min fadli na ma malamai sun yi sabani duk maganar su kuma tana kan layi kalma ce guda biyu amma duk haka ayat take nufi wannan din abin nufi ne wannan ma abin nufi ne akwai abin da malaman ah, tafsiri sai kira ikhtilafu tanawu'in la ikhtilafa tabad sabani ne amma na wannan ya faɗi nau'in kaza wannan ya faɗi nau'in kaza kama an tafi ka menene ƴaƴan itatuwa me fruit ka ringa lissafowa wance ce mango wance haka dai in za a lissafa goma ana nufin wannan ya saba wancan a kowanne ya faɗi nau'i ɗaya daga cikin nau'in ‘ya'yan itatuwa ko to shine irin wannan sabanin akwai sabanin da yake na kishiyanta shi din ma ba ko da yaushe ne kake cewa aya ba ta daukar sa ba kamar me kamar wallahi idza asa asa a larabci asa aqbala kuma a larabci asa adbara ya zo kuma ya tafi duk kalmar tana dauka a larabci to haka duk ba ka ce aya gaba daya ta rungume su da su biyu tunda babu cin karo tsakanin su duk da kishiyoyin juna ne amma babu me ba cin karo to liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli ma yake nufi da yazidahum min fadli wasu malamai suka ce Allah ya ninninka musu kamar yadda Allah yake faɗa cikin suratul baqara مثل الذين ينفقون اموالا في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الا انا كاوا ga wanda ya so ko ka gani ah, menene ah, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsali kai abin kirki guda daya anan ka masu goma wannan mafi karanci kenan kaga ayat suratul an'ami ta faɗi mafi karanci inda kai abin kirki an karba to akalla za a ninka maka shi su goma ayat suratul makarafa fa ta faɗa maka za a ninka hasu ɗari 700 kuma an masu fiye da 700 din duk wannan ayoyin suna nuna me ana ninninkawa wa inna laha. la yadhlimu mithqala dharra Allah baya zalunci ko yake wa in taku hasanatan in kuma abin kirki kai yudha'ifha zai nan kashi wannan shine ra'ayi na farko kai abin kirki Allah wancan bayin Allah wanda ba ta bari dukiya ko neman abin duniya ya dauke musu hankali daga zikirin Allah subhanahu wataala to Allah zai saka musu mafi kyan abin da suka aikata sannan kuma zai musu kari wato zai ninninka musu min fadli daga falalarsa ko kuma ka ce wa yazidahum min fadli wato zai sa su cikin wanda za su ga Allah subhanahu wataala a ranar lahira ladina ahsanu husna wa ziyada kaga shine wa yazidahum anan ma ya buto can an ce wa ziyada nan kuma Allah subhanahu wataala ce wa yazidahum min fadli lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid Allah ya ce suna da duk abin da suke so a cikin aljanna yan aljanna kenan mu ko muna da ƙari so menene karin saurari shi hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah ke cewa idza dakhala ahlul jannati al jannata qala Allah tabaaraka wa ta'ala turiduna shay'an azidukum fayaquluna alam tubayyid wujuhana alam tudkhilna al jannata wa tunajjina min an nar qala fayakshifu al hijaba فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم فما أعوذ شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل من ذا صلى الله عليه وسلم كتوا إذن إن الجنة سكا شقاء الجنة سي الله يتنبيش أن شقاء الجنة أن سام سي تنبيه daga الله bayan waccan ayar lahum ma yasha'una fiha duk abin da suke so a cikin aljanna akwai idan ka bata kanka lokaci a duniya ka ce wai sai kai abin da ranka yake so ba ba a duniya ba za ka taba yin abin da ranka yake so ba a duniya sai ka samu wani daga cikin abin da ranka yake so idan ya dace da abin da Allah ya so ya baka ko wa ma sha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin abin da kake so in ya dace da abin da Allah yake so to sai ka samu amma abin da kake so 100 bisa 100 ba zai samu ba wannan ba a yau duniya tan wannan ba ina zaka samu abin da ranka yake so 100 bisa 100 fiye da abin da ranka yake so fiye da abin da kake tunani fiye da abin da kwalwar take hararowa shine aljanna a can ne kawai don an shiga kowa ya gama ganin abin da zai gani ya ga abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba zuciya duk hangen nan nata kai har impossible zuciya hararo shi ke amma a aljanna sai ta hararo ta hararo ta kasa hararo daɗin aljanna ba zai hararo ba to sai Allah ya musu tambaya yace kuna san wani abu na kara muku sai ce to me za mu so kuma ya Allah ba ka haskaka fuskokin mu ba gashi nan ka shigar da mu aljanna kuma ka tsaratar da mu daga wuta su gane suka yi karshen dadi ya kare ai ni'ima ta kare iya ni'ima iya abin da suke ciki sai Allah ya yayi hijabi sai su ga Allah subhanahu wa ta'ala to ba a ba su wani abu da suka fi so suka fi kauna ba fiye da su ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ne lillazina ahsanu alhusna wa ziyada wanda suka kyautata a duniya Allah zai ba su aljanna shine alhusna wa ziyada da kuma wannan karin ko me kuke so in kara muku suka ce alam tubayyidu wujuhana ya Allah baka fuskokin mu baka tsartar da mu daga wuta ba kaga su ba su da wani neman kari kenan gari sai dadin ya kare sai Allah ya kara musu da wancan Allah ka haska fuskokin mu ka sa mu cikin wanda za su dace da ganin Allah subhanahu wataala ranar alkiyama wujuhun yawma idhin nadira ranan na ranar alkiyamar saboda ya khafu na yawman ko zaqallamu fi qulubi wal absar ka kuma ta da wace ayar to Allah ce wujuhun wasu fuskoki yawma idin a wannan ranar da suke tsoro nazira suna cikin kyalkyali da walwali da haske ila rabbiha nazira kuma suna duba zuwa ga mahalicin su Allah ka samu daga cikin su liyajziyahum Allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da kididdiga ko eh ba tare da kididdiga yanzu a duniya waye ya taba kyauta anan ya taba tashi sadaka a masallaci idan hannunsa kawai a aljihu ba tare da ya kirga ya ciro ya watsa a cikin kwandon masallaci ko hular lada ne ana neman taimakon masallaci ko taimakon magana da ya taba yi wani mai yace ko abu ce sama baya rai gaskiya ne yanzu za ka yi sadaka ya kake sadaka yan najeriya suna son babba aljanna suna karama sadaka ko in za ka yi sadaka sai ka ci lalubawa in ka lalubawa ka kaga yan dubu dubu ta ba wannan bane ba dari biyar biyar kadai wasu ba su bane sai ka ta juya ka ta juya can sai ka zaƙulo naira biyar ko naira goma ko kuma imanin ka lajin da dan yawa sai ka zakulo naira hamsin ko ɗari sannan sai ka jefa amma wata in kari za ta yi kari irin na gidan gurin dj to wallahi dubu ɗaya ɗaya take lekawa akwai inda ake karyawan ma aje a lekan dallas dalori eh wai tuwon girma miyar sanama haka ake kirari a shaitani ya idu kuma alfakara wa ya bil bilfasha aikin allah haka ake to yanzu a duniya kafin a ce nan tashi kyauta kafin a ce kaga mutumin da zai maka kyauta ice ka shiga wani daki dakin da kuɗi a cikin shi ka ɗebo abin da ranka yake so sai ka ji a labari kai ka taɓa ganin wanda ya aka yi waka in ban da a labari a ce ka je ka ɗebo da dai can zamanin iyaye da kakanni akan ce in daga ci zai baka kyautar guri ko lokacin duniya ba kowa shi zai ke cewa awon igiya ko sai ce ka nemi igiya da inda ka sha talaka ja duk iyalan naka ne ko kuma ka doki bulala daya eh ka sami in garman doki ka tsula masa bulala so daya ifuta a guje iya inda ya tsaya iya filin ka kenan ai lokacin duniya na kwanci amma yanzu ta tashi ta yi kame kame yanzu wannan <laughs> na'am sai ya ce masa tsaya masha Allah rinka tafiya ya tafiya eh ce masa tsaya ba sai tsaya da shi da kansa ya gaji ya ya yi Allahu akbar ya ai kewaye Allahu akbar to kaji irin wannan kyautar dukkan mu family dukkan mu family maza da mata da yanzu kuna ciki ya ciki kowa da daga wannan zama kabaru kana ita shi ma gidansu haka aka ce wa mayafinsu da hakime ce kai ta tafiya sai iya inda na tsaye da kai to yana tafiya yana tafiya hakim bai tsaye da shi ba sai tsaye da kansa ice ya ka tsaye ce saboda ai kewaye shi ma aiki ne zaka irin wannan kyautar da ta zama kabar kana yanzu duk ba a yin ta ko yanzu da da za ka ga farko farko tarewa unguwan ne za ka ga fili sai ga 70 wani abu ake bayarwa float ya dawo 50 yanzu ya dawo 40 yanzu ya dawo kwata kwata ko sai da ka kwatan ma da an yayyanka Allah ka rufa sai me dai muke so mu ce wa irin kyauta ka karamci kai an taɓa maka wata kyauta je ka ka ɗauka in banda dai ƙananan abubuwa ko wataƙila ko wani dattijo ne sani ya rasu da maulidi haka yake zai siyo ka wagi da waye da waye da yawa sai je ka dai ka zaɓa ita ma guda ɗaya ce amma ni ban san wani ba ni ban taɓa ganin wanda za a yi mata kyauta aka ce ga ɗakin kuɗin nan je ka ɗebo iya ɗiban ka ba in ban da labari ba mai wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala amma masu karamci suna kamantawa ko masu karamci suna kamantawa mun faɗa kwanaki ina ga karatun mu na nabiyur rahma cewa yazid bin al-muhallab ibn abi sufra zai wa balaraban kauye kyauta yace ya dauki dirhami dubu a bashi aka ce Allah ya taimaki sarki dirhami dubu ya masa yawa dan kauye ne ba shi dirhami biyu murna zai ita in dirhami biyu ya ishe shi karba a matsayin kyauta ni dirhami biyu ya mun kaɗan a kyauta shi matsayinsa dirhami biyu ya kaɗan a ta kyauta irin ta yanzu bin mulallam ina ya fi ƙarfin wannan to mu za ma mu yanzu zuciyar mu irin ta talauci in ka tashi kyauta wai sai ka ce dan kauye ba ai koya ka bashi in ka bashi tsohuwar riga to ina lantar alubir da take zo. ko A hadatun bi kuma ma tuhibbun Wala ka ake yi wai ba kauye ba za ka yi masa kyautar da zai karu ba sai ka bashi wai daidai shi koya ka bashi in ka shiga ɗauye can ji hamsin hamsin kai ta rabawa murna za su ta yi to hamsin me za ta magance musu sun yi murna tabbas a ta magance musu yi musu kyautar da har ƙarshen rayuwarsu zai ringa mora kaga kenan har ƙarshen rayuwarsu kana samun lada Shi ne abin da ake so ka ringa yi Allah bai kuntata ma ba kaka kuntata ne yin fi kuzu sa'atin min sa'ati almuhim to kyauta sai Allah subhanahu wa ta'ala shine fushi yake da kai baka roke shi ba shi kadai zai ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni ujibu da'wata da'i idza da'an ice hmm. ku roke ni na amsa muku لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu eh zaka tam in ka tashi idan idza sa'alta fas'alillah wa idan idza sta'anta fas'in billah in ka tashi roko roƙi Allah ka roƙi wanda ko bata ba a rufewa amma yanzu ka tambayi dan adam yau ka tambaye shi gobe in baka wasa ba jibi sai a rufe ma gida Allah an baka roke shi ba fushi yake shi kuma dan adam ka tambaye shi fushi yake yanzu mutum ne zo ce maka wani duk abin da ka baka da shi ka zo ka tambaye ni amma wala ka biya tambayarsa sai ku bata a to ga karshe ga miji da mata dole fa a gurin sa ta tambaya ko musamman na magana matan nan da kawai wife ce ba wai kace ba komai ba ba ta da wata hanya na income sai shi amma duk da hakan abin da ya san wajibinsa ne sai ya bayar in ta biya tambaya sai ya ta faɗa kikin bai tambaye tambaye ki tambaye ki shirki ki tambaye magi ki tambaye to kuma ya ka tambaya kuma da ya tambayi wani ba shi din ba fushi zai shi ma nan sai dan adam din kenan to ba mai baka ita baka sai Allah kuma ba mai baka uncountable sai Allah countless shi sai ce wallahu yarzuqu man yasha'u ghairi hisab Allah kadai shi ke azurta wanda ya ga dama ba tare da ƙididdiga ba tare da lissafi ba a ce a ɗauko wani sikeli ko a ɗauko mizani ko a ɗauko kwanan awo ko kilo ko wai ina ba da kyautar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ga samu dace to wannan da kaɗan daga cikin wasu matsalolin da su shafi wannan aya mai albarka Allah ya ce rijalun la tulhihim tijara to ina nisa rijal ai maza kenan to mata kuma fa sun shiga cikin ayar ko ba su shiga ba yusabbihu lahu fiha bil wal asal rijal nisa'un fa ina jin kuma yin mara a ah, sun shiga ciki ko ba su shiga ba barkaji manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah karar ku hana bayin Allah mata zuwa masallacin Allah wato bayin Allah mata kar ku hana su zuwa masallacin Allah su da masallacin mahalicin su ko la tanahu ima Allah masajid Allah kar ku hana bayan Allah mata zuwa masallacin Allah mahalicin su to shin idan mata ga tambaye ka za ni masallaci in sallah ya waje ka bata ta je ya wajaba ka bata ta je in ka hana ta kai haram abin da ake nufi da wajibi an zai maka gama bayani akan wajibi ko in ka bata ta je saboda Allah da lada in ka hana ta kenan in ka ce ya wajaba in ka hana ta da zunubi a ah, yanzu na amin ta yi kasa kasa ne malamai sun yi sabani bari ku ji wani abu na malamai Allah ya saka musu alkhairi malamai suka ce sun manzo Allah wasu lafazin da yawa ya ce idan sta'zana ahadakum imra'atuhu ila almasjid fala yamna'ha idan ɗaya daga cikin ku matarsa ta nemi izinin sa zuwa masallaci kai ya hana ta matarsa ta nemi me izini sai suka ce to an ce izini ana nufin wani abu da kake da zabi kake da option akai in dai su abu sunansa izini ko wato kana da maka ce eh kuma kana da maka ce me a'a to tunda ko izini aka ce in ji mafi yawancin malamai sai suka ce za ka iya hana ta za ka iya me hana ta me dalilin ku suka ce saboda kalmar izini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita mafi yawancin lafazin hadisan da suka zo amma wasu malaman suka ce ina ai wannan magana ma kwata kwata bata taso ba me yasa saboda su karan kansu kamar imamun nawawi yana cikin malaman da suke ganin cewa za ka iya hana ta in kana ta ba laifi amma ka ta yafi to a cikin wannan hadisi na abdullahi bin umar da manzo Allah yake cewa kar ku hana bayin Allah mata ko matan ku sun tambaye ku zuwa masallaci kar ku hana su to akwai dan gidan Abdullahi bin Umar da yake kiransa Salim ibn Abdullahi ibn Umar sai ce wallahi namna'ahunna ce wallahi za mu hana su me yasa ba wai dan ya kishanci maganar manzan Allah ba saboda yanda matan suke fita tun a wancan lokacin kuma sai tana Aisha tana cewa لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل da manzo Allah ya ga inda mata suka kirkiro wasu abubuwa na shiga da sauransu to da ya hana su zuwa masallaci kamar da aka hana matan banu Isra'il kaga talin abin da yake nufi kenan ko yace za mu hana Abdullahi bin Umar ransa ya baci manzo Allah ya ce kar a hana abin da yake faɗa kenan kai kuma ka ce sai kun hana ya zage shi mummunan zagi salim mai rawaita hadisin afon bilal ne mai wannan maganar bilal ne mai cewa sai sun hana shi salim shi rawaito hadisin salim ya ce bai taba ji babansa abdullahi bin umar yi zagi kamar wannan ba ya masa zagi mummunan zagi a wasu ruwayin ma i hantare shi kuma i ke shi a kirji sai imamun nawawi yake cewa wannan yana nuna cewa idan mutum ya saba wa sunna ya halatta a yi masa ta'ziri a yi masa horo a yi masa ladabi imam shinkidi Allah ya gafarta masa haka to daga malamin sai ya ce to shi malamin ke cewa to kai imamun nawawi kai ba kake cewa ya halatta ya hana kuma a cikin hadisin ka zo kana cewa mutum ya saba sun ya halatta ya masa ta'ziri ije zuwa masu irin wannan ra'ayin gaba ɗaya su ya kamata su ya masa ta'ziri idan ana normal situation babu tsoron fitina babu wani saɓani mace ta nemi mijinta za ta je masallaci kai yana musamman masallaci a wancan lokacin shine ya dauki masallaci kuma ya dauki makaranta ta islamiyya ya dauki makarantar matan aure ya dauki makarantar manya ya dauki makarantar yara ya dauki komai da komai ko je mun yi shi wannan bayanin ka gani mace tana daukar karatu kamar yadda namiji yake daukar karatu to za haka in tare mu za ta je masallaci lalla ilalla kar ya hana ta amma idan akwai wani dalili na shari'a da zai hana ta kai to wannan fa daya ko manzala da yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah ce wal yakhrujna wa hunna tafilat kar ku hana bayan Allah zuwa masallaci sai ji kuma su fita ba tare sun sa turare ba to me yasa ka ce fita ba tare sun sa turare ba saboda ka su jan hankalin maza ka su ringa fitinan mazaje to in dai kuwa haka ne akwai wasu abubuwan da za su fitin mazaje ko da ba sa turare ba ko ta ce ta je masallaci amma ta dauki jan baki da hoda da siga zai da duk sana ta gumbudawa to wannan kuma aka yi shiga masallaci ce wannan ya kamata a hana ta fita da wannan shigar ba a hana ta zuwa an gane ko eh ta yi wata shiga ta sa wasu kaya kasiyatun ariyat ita ga ta da kaya ita ga ta tsirana a ga wannan shigar ba ta masallaci ba ce ya kamata a hana ta wasu cin malaman shafi'iyya suka ce kai ko budurwa ce haka kyakkyawa ita ma bai kamata a bata ta ji ba don tijuwa a bata amma ga su ma dai wannan ra'ayin su ne ba ra'ayin ko eh in dai da wancan sharadin ba wata fitina ba wani fitina za ta kawo ba ta ja hankalin kowa ba kuma hanya lafiya ba matsala to a barta ta je masallaci la tan'u ima Allah masajidallah mas'ala ta gaba shine me su kuma mata su sani cewa wa buyutuhunna khairul lahun eh su sallar su a gida shi yafi musu alkhairi kake ce ke kodi yaushe sai kin je masallaci kodi yaushe sai kin je masallaci ki zauna ki sallar ki a gida yafi miki alkhairi a hadisin manzo Allah ce ki sallah uwar daka ya fi ki sallah a falo ki sallah a falo ya fi ki sallah a tsakar gida ki tsakar gida ya fi ki sallah a masallacin ungoku ki a masallacin ungoku ya fi ki sallah a masallaci na inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai ne da yawa sha kuɗe mana su saboda lokaci na ga ya cin mana sosai da sosai to dan haka dai wannan hadisan sun manzala ya ce khairu masajidin nisa u'ru buyutihin khairu masajidin nisa quru buyutin mafi alkhairu masallacin mata can uwar dakin su bi musu alkhairi kaga muna da dama cewa me mace ta zuwa masallaci kuma kar a hana ta zuwa masallaci in dai ba da dalili na shari'a ba eh kana da iko akan matarka amma manzo Allah ce kar a hana mata zuwa masallaci waje daga cikin hikima ba a so a daga wata daga cikin hikimomin da manzo Allah ce kar a hana ta ba a so ka dan kufar da matarka zai yi tuntuna tana shekara goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ko sha takwas aka mata aure karatun ta mai zurfi ba addini kuma an tare ta daga iyanan ko kuma ga bukatar karatu bukatar ilimi tana zuwan mata ita kuma kai baka koya mata ba ko baka bar ta da inda za ta koya ba sai ga ta so kullum kokolwar ta koma baya take kuma ka da za su ci riba ba su samu ribar da ake bukata ba an ta masallaci ko ai guri da muka ce tasha ce da take samun hasken da za ta haskaka mata imaninta ko fi buyutin azina Allah an turfa wa yuzkara fiha wannan matsala kenan matsala ta gaba akwai yan soyayya wanda Allah zai sa su a cikin inuwa al'arshi ranar da baba wata inuwa sai tasa daga ci ko wanda yake soyayya da yake soyayya shine da masallaci manzala yana faɗa cikin hadisin bukhari sab'atun Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu mutum bakwai Allah yana inuwantar da su da inuwar ranar da babu wata inuwa sai tasa yace al-imam al-adil na farko kenan shugaba mai adalci na biyu wa shabun nasha'a fi ibadati rabbih da matasin da ya taso a cikin bautar ubangijinsa eh kaga wannan walwalar da ake maka kana matashi a ce ka bari ka tsune ka da tsinkin tsire in ka girma ka gyara ko bakin ciki ake maka na tiket din inuwa inuwa ta ranar da babu wata inuwa ta Allah inuwa ta ranar lahira ake ma bakin ciki in ka taso tun kana matashi haka girma kana bin Allah subhanahu wataala to kana da wannan ticket din in ji manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na uku shine rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mahallu shay mutumin da zuciyarsa ko da yaushe tana damfara a masallaci soyayyarsa jira kawai ke ji kiran sallah ya ringa riga malam masallaci eh wani ma zai zo tun kafin kiran sallah akwai daga cikin magabata da yawa da suka ce shekara hamsin ba su ji kiran sallah ba sai a cikin masallaci akwai wanda zaka je a cikin magabata ka je ya ce shekara fiye da hamsin kabbara harama ba ta wuce shi ashe Allahu akbar kabbara ma ba ta wuce soyayya da masallaci amma kai sai an ga tsokana kamar gara masallaci haba malam kullum masallaci kullum masallaci wasu masallaci ga cewa ai ba shi da aikin yi yanzu za shi ya wuce zai je masallaci to in ka kaga zuciyarka ko da yaushe tana damfar da masallaci kai ne gurin karatu kai ne gurin wa'azi duk abin da za a yi a masallaci na sallah ko na bangaren yurfa ko an turfa ko yuzkar fi su duk biyan kana ciki Allah ka samu daga ciki na gaba shine wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu an zo gurin da mutumin da ya sadaka saboda yanda ya boye ba wanda ya sani hagun sama ba ta san me dama ta bayar ba ana yin irin wannan ko zainul abidin jikan sai na ali ana ba da labarin ana ake ganin kamar shi ba shi da kyauta sosai a cikin dangin sauran ko ɗayan gidan duk kyauta dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba sai an ba bayanin kyauta ba ko to ashe shi ba sani ba shi irin wannan yake oyayyar sakiratu in tubdu sadaqati wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum abin da yake kenan sai bayan ya mutu masu yi masa wanka sai suka kanta a nan ɗansa saboda da a nan ake ɗaukar kaya a nan kafaɗa ake ɗiba kaya suka ta mamaki to wannan ɗan manyan mutane ina ya ga shi ba ɗan da kowa ba me ya kawo kanta kasanta wanda ya wankin gawa yana so ya rufe asiri suka shirya bakin su bayan an kwana biyu talakawa sai suka ga cewa garin da ake direwa kayan abinci da ake direwa har sun saba kawai sai dai talaka ya buɗe kofa ya ga kayan abincin aje ya shige cikin gida a ce kafin ya kare an kawo ne an saba talaka unguwa da aka yi sai sai ga madasu ba a kawo suka ce kai da an yi an yi a gano waye an kasa sai daga bayan ce kai anya kuwa wannan abincin da ake kawo ba zai din bane ba tun fadayar su ba wanda ya kawo masu wankan suka ce kai Allah bari ya kama da mutum kuma wani da muka zo masa wanka a mun ga alamar ɗiba kaya iyalan suka ce tabbas kan da dare ya tsara ya ce ba wani mai bukata sai a ga ya sulale a neme shi a rasa ya boye amma Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mutum na gaba mun faɗa shine mutumin da yake zuciyarsa yayi sarka ba har dama san abin da ta ce ba mutum na gaba shine mutumin da macen da take zata mansabin wa jama'in ko mace kyakkyawa kuma yar manyan mutane ta neme shi da alfasha ice yana tsoron Allah ba yana tsoron eh mahaifanta ba ko yana tsoron tonon sirri a yana tsoron Allah ba kuma wata gaja bace ba yana ganin ya wuce ajinta yana kyankyaminta a za ta mansabin wa jamalin wata sai ya kashe kuɗi kafin ya samu kuma ta zuwa arha ita amma yana tsoron Allah shi ma wani yanayin yanki tiket din inuwar da babu wata inuwa sai ta Allah a wannan ranar sai mutum na gaba shine mutumin da ya tuna Allah shi shi kadai ya dubi girman Allah ya tuna tsayuwarsa a gaban Allah subhanahu wataala idan sai zubar da hawaye Allah ka samu cikin wanda za a inuwantar rana da babu wata inuwa ta taka abin da muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan sa akwai sauran abubuwan da ya kamata a ce mun taɓo su ko yaya dai akan hukunce hukunce masalaci gobe insha Allah ko cikin 'yan mintuna kaɗan sai mu taɓo su tsallaka aya ta gaba daidan mu Allah ka bamu ladan kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya a matsayin gaskiya ka ba mu ikon bi ka nuna mana ƙarya a matsayin ƙarya ka ba mu ikon bi ka ba shugaban kasar mu lafiya akwai tambaya da aka yi jiya yanzu lokacin ya ɗan ja gobe da Allah ku hakuri saboda ba mu so mu ringa ƙara inda muka ƙara gobe insha Allah sai mu taɓo ta a farko in yaso sai mu shiga karatu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh